Ƙungiyar Fulani ta Tafital Fulaku ta duniya reshen Ghana ta shirya wannan zama ne domin mika ƙorafinsu ga shugabansu Halifa Sanusi Lamido Sanusi na biyu na tsangwama, bambanci da hare-haren da suka ce suna fuskanta a nan Ghana. Babban sakataren ƙungiyar a Ghana Yakubu Musa Bari da yake zayyana irin matsalolin da suke fuskanta ya ce. As a general secretary for over 10 years running in and out of this country facing the challenges that are meant to our brothers and sisters it. A matsayina na babban sakatare na fiye da shekaru goma na zaga ko ina cikin ƙasar nan inda na da kalubalen da 'yan uwanmu Fulbe suke fuskanta idan muka ce za mu fara bayyana batutuwa ko kalubalen da muke fuskanta zai kai mu ga dare. Sakataren ya yi tsokaci kan bambanci da ake nuna musu yadda ake yawan alakanta muggan laifuka gare su da kuma hana su 'yancin zama 'yan ƙasa da sauransu. Sanusi na abu da Sanusi na biyu wanda shi ma ya jawabi da harshen turanci ne a gefen taron ya yi wa muryar Amurka jawabin da yi a takaici. Na tunawa 'yan uwa Fulani na Ghana cewa matsalolin da suke fuskanta matsaloli ne waɗanda Fulani suke fuskanta a dukkanin Sahel a hadda Nigeria kuma warware su ba zai yi wuce hanyar tashin hankali ba. Ya kamata su dauki kansu a matsayin 'yan ƙasa kuma su san cewa akwai hanyoyi na dokar ƙasa da tsarin mulki da ake bi wajen warware wa'annan matsaloli idan an samu shaidar zalunci to a bi haƙƙi har zuwa makura kada a bari taron ya samu halartar shugabannin fulani a ghana da kuma wakilcin fulani daga sauran bangarorin ƙasar wasu daga ciki sun yi tsokaci kan zaman sheikh dr lamido jibril sisi ɗaya daga cikin waɗanda suka assasa ƙungiyar ta fitar a Ghana kuma shugabanta na farko ya ce. Bayanin da ya zo ya muna yau ya falga da mu yau daga bayanan da ya muna daga nan bayansa kaga lallai mun falga. Don ya nuna mana ma wasu hanyoyi wasu dabaru da za mu bi legally kamar yadda ni kuma lokacin da zan tabbatar da tafitar fulaku a nan Ghana na tabbatar da ita legal yadda ko min yaya kake ba za ka yi ka taba mu ba shugaban majalisar sarakunan Fulani na Ghana sarki Muhammad Idris Bingil ya ce mu muna da zuwan sa kuma mun korafe korafen mu duka da abin da muke fuskanta a nan kasan Ghana mu a kasance mu Fulani duka mun shaida mai mun bashi takardu na tabbatar da abubuwan da ke faruwa kuma ya ba mu shawara da dama wanda yake insha Allah eh, mun gode gode Allah wannan shawara mu kuma mun dubiya mu gani abubuwan da mu yi ciki. Wazirin sarkin Fulanin yankin Accra Alhaji Usman Garba ya yaba da kira da shugaban su Sanusi na biyayi kan amfani da doka wajen warware matsaloli. Kuma tuna cewa kamar ka ba za a ɗauko a baka ba sai ka tashi ka yunkuri sai kai yi gwagwarmaya sa'an ka samu ka amma a bishi ne kan doka shi sa magana da yi magana ne daidai wa daida kuma mun amince da wannan magana da yi ina gani nan zuwa gaba za mu ɗauki mataki zan Allah ya yarda. A ƙarshe shugaban ƙungiyar Ƙungiyar Tafital Fulagu ta duniya ya yi kira ga al'ummar Fulani da cewa. Ina ba da shawara cewa mu mu duba kanmu akwai Fulani masu laifi dukkanin wanda yake mai laifi kamata ya da kanmu mu ɗauke shi mu danka shi hannun hukuma idan kuma mutum ya yi laifi an zo kama shi in mun tabbatar ya laifi kada mu kare shi za mu kare wanda bai yi laifi a cikin mu ba kuma za mu kare wa wanda aka zalunta amma bai kamata mu zama taimakawa da wanda shi ne ya yi zalunci ko wanda ya laifi ba. Idris Abdullahi Bago sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana.